alhamdulillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma badu yan uwa masu kallo da sauraren mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakato barkamu da sake haduwa a cikin shirin mu na dausayin sunayen Allah inda muke karanta sunayen Allah muke faɗin ma'anarsu muke faɗin wasu ƙa'idodi da suka ta'allaku da su domin mutane su san su jumlatan muke fassara su muna faɗin ma'anonansu muna ƙara fidda abin da yasa suka kasance su ne mafi kyawun sunaye kada ku mance a ruwan farko muyi magana game da ƙa'idodin da ake sanin sunayen Allah da girman su cikin su cewa babu wanda ya san iyaka adadin sunayen Allah ba wanda isa ya kago ma Allah wani suna hadisin da ya zo da sunaye daga Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahim zuwa As-Sabur hadisin bai inganta ba amma mafi yawan sunayen da a ciki sun inganta mun yi tafi da waɗanda ba su inganta ba muna faɗin su cewa ba su inganta ba sannan kuma cewa sunayen Allah su ne mafi kyawun sunaye sannan sunayen Allah ko wani suna ya kunshi suna kuma ya kunshi sifa sifa ta Allah wannan shine shiri na goma sha takwas kuma za mu yi magana game da suna Allah albari Ah, ya zo Allah ta barka ta'ala ya ce huwa Allahul khaliqul bari'u albari'u albari'u shine wanda ya kage halitta bai ga wata irin ta wani wuri ba dama sun zo da alkhaliku albari'u alkhaliku halitta albari'u shi ma halitta ne amma halitta wanda ba a taba ganin wani irin ta aka yi kwaikwayo ba haka wani suna ne da ke nuna girman Allah wani suna ne kamar alkhaliku amma yana da wata ma'ana daban wadda babu cikin alkhaliku shine cewa wannan halittar da Allah ya yi Allah ba wani ya ganta ya yi ta ba kamar yadda annabi Musa alaihi salam ya ce ma mutane ne wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikum al fatubu ila bari'ikum ya ku mutane na kun zalunci kanku da ɗaukar ɗan maraƙi da kuka yi kuka bauta mai kuma bayan Allah ku tuba zuwa ga wanda ya ƙage halittar ku Allah ba wani wuri ya ga an yi mutum ya yi irin shi ba yanzu kamfanin toyota ko kamfanin mercedes ko kamfanin honda ko wani kamfanin mota wani ya fara mota ya gani ya kwaikwaya mota ita kuma wanda ya kage ta ya ga allah ya yi raƙumi ne yana ɗauka kaya yana tafiya ya kwaikwaya aka yi kafa hudu taya hudu inda ake ɗaukar mutane da yake ɗaukar kaya da aka duk wannan kwaikwayo aka yi amma shi allah ba wani waje ya ga ɗan adam ya yi shi ba don shi ce fatubu ila bari ukum ku tuba zuwa ga wanda ya kage halittar ku domin halittar halitta ya kage halitta ku bai ga wani waje da aka yi irin ta ya koya ba domin halittu su ake ce ma su ake ce ma bariya kamar da Allah ya ce muna cikin suratul bayyina innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya don haka khairul bariya da sharul bariya muminai su ne khairul bariya mafificin abin da aka halitta wanda ba a ga wani ba aka halittai kafirai su ne sharul bariya mafi sharrin wanda aka halitta domin sun saba ma Allah kaga kafirai kasancewa su sharul bariya sun fi dabbobi kenan domin dabbobi ba sharul bariya ba ne dabbobi ba su bauta ma Allah kamar yadda kafirai ba su bauta ma Allah amma su dabbobi ba a yi musu hankali ba ba a kyautata halittar su ba ba a yi karama su ba kamar yadda Allah ya ce wala kad karamna bani adama don haka sai wanda ya kasance innal ladzina kafaru min ahli kitabi wal mushrikina sai ka cince su ne sharul bariya su ne mafi sharrin halitta da aka yi dan adam idan ya ki bauta Allah to shine mafi sharin halitta don shi wani waje Allah ce inhum illa kal an'ami sai Allah ce balhum adallu su rai waɗanda suka suka ki bauta ma Allah kamar dabbobi suka kai sun fi dabbobi bacewa domin me domin an je lahira dabbobi za a mashe su su ƙasa sai kafirai su ji su ji ba su ji daɗi ba su ji su ma su ce ya laita ni kuntu turaba ni ma da na koma ƙasa na koma turbaya kamar yadda aka maida wa'annan wa'annan dabbobi don haka albari su albari'u sunan Allah ne wanda zai nuna maka girman Allah cewa shi fa halittar da ya kai na alkhaliku to halitta ce wadda bai taba ganin ta wani waje ba ya koyi irin ta bai taba ganin an yi ta wani waje ce ba ya koya yayi a wani waje ya ga sama yau wanda zai yi roofing wanda zai yi ceiling wanda zai yi pop wanda zai yi tent Allah ya yi sama ya gani amma Allah bai taba ganin an yi sama ba yayi wanda zai yi dakin wanda zai yi DPC wanda zai yi tiles wanda zai yi zai sa wani abu a ƙasa an yi ƙasa ya gani amma shi Allah albari'u shi bai taba gani inda aka yi dan adam yayi irin shi ba bai taba gani inda aka yi sama ko ƙasa yayi irin ta ba wani abin ya maka girman Allah da sanin girman Allah da sanin shi da abauta mai don haka shi kadai tun da shi yayi wannan sai mun haɗu a shiri na gaba zamu je sunan Allah al-musawwiru yadda Allah ke haɗe su huwallahu al-khaliqul bari'ul musawwiru ah, Allah ya haɗa mu a shiri na gaba a ci gaba da dagewa da bauta cikin wannan watan mai albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haske mai ne ga gidan kowa afirka tv3 tafarkin rayuwa